Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. To insha Allah ga kuma wani mujarrabin jalabi na sabulu. Jalabul yau wanda insha Allah 'yan kasuwa suna amfani da shi mata masu neman kasuwa haka a cikin gidanninsu ko masu neman farin jini da ɗaukaka ko wanda suka rasa mazan aure to insha Allah suna amfani da wannan sabulun ko malami haka ah, wannan jalabul ƙari'a ne na sabulu. da insha Allah mutum zai yi shi zai samu farin jini da kuɗaɗe da ɗaukaka insha Allah yadda ake wannan sabulu ana rubuta suratul qari a kafa goma sha ɗaya idan aka rubuta kafa goma sha ɗaya za a samu farar biya rana za a samu nonon kurciya za a samu karan masallaci da kabi malam za a daka sai a kwaba sabulun da ruwan kwakwa sai a zuba minta sudan insha Allah idan aka kwaba da ruwan kwakwa da ruwan sama insha Allah sai a zuba waɗannan mahaɗai insha Allah sai a dinga wanka da shi insha Allah za a samu farin jini da jama'a da ɗaukaka da rufin asiri da buɗan harkoki insha Allah don neman ƙarin bayani ana kira 0823